Gwamnan jihar Niger a Najeriya Alhaji Abubakar Sani Bello ya fara rangadin ƙananan hukumomin jihar guda ashirin da biyar a wani mataki na ƙoƙarin samar da ababen more rayuwa ga mazauna yankunan karkara na jihar. a Akasarin ƙananan hukumomin jihar Niger dai na fama da matsalolin ƙarancin kayayyakin more rayuwa. A lokacin da tawagar gwamnan ta isa fadar mai martaba sarkin Kagara Alhaji Salihu Tanko ga abin da ya shaida wa sarkin. Mai martaba abin da ya kawo ni na lura zaman ofis bai shi sa na fito wannan ziyara na kana hukumomi in ji daga jama'a da kunnuwa na ba tare da an ce an ce ba. bukatunsu kuma alhamdulahi Allah ciki ikon shi je mun yi wushishi mun yi mu'amala mun yi bayani da talakawa sun ga mana kokensu kuma na ba da umarni tun jiya a zauna a fara aiki a yau ina son kafin gobe ko jibi a ji a fara aiki. To sai dai a ɗaya gefen na ji ta bakin wasu mata da ke zaune a garin na Kagara game da halin da suke ciki. Jummai, matsala mu gaskiya muna da matsaloli, muna neman taimako. wurin gwauna eh, muna so a koya muna sana'o'i da wasu abun da ya kamata dai shi ma ai ya sani saboda mata mu yanzu muke da iyali a hannunmu muke kula da yara da makarantar yaranmu da wani hidima na yaro duk ya koma hannun mace to muna neman taimakon shi yanzu tunda kuka gwamnatin nan ta hau akwai wani abu da aka yi muku a ba amuna ba tsakani da Allah nan sabon garin mu kan bamu ga komi ba tukun eh shi yasa muke gaya mashi ya taimaka muna Habiba Halidu muna son yadda Allah ya taimake shi ma ya taimaka mana don matsaloli a mata ya yi yawa da ya kamata tun da ya kai wannan matsayi an mana wasu dabaru an ce ka za mu ga canji ba abin da muka gani har zuwa yanzu mun ji daɗi a ziyaran ga sosai amma ya taimaka mana yawanci ga yara na makarantar ga ce muke kuka a shi tallaba mana. Shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomin jihar Niger Honorable Gambo Tanko ya ce akwai buƙatar gwamnan jihar Niger ya sake kai masu ɗaukin tallafin kuɗaɗen da wasu ƙananan hukumomi za su samu sukunin biyan albashi da ma gudanar da wasu ayyukan ci gaban jama'a. Muna roƙon gona ya duba ya ƙara mana bail-out ɗin nan wanda ya bayar har aka iya aka biya wa'yancin salaris ɗin nan. ma sai mu samu out daga wurin shi wanda za su iya ɗan yin aiki a wurin. Duk da yake dai gwamna Abubakar Sani Bello ya ce rangadin ƙananan hukumomin na duba matsalolin jama'a ne, amma a ɗaya gefen masu nazarin al'amura na ganin rangadin na da nasaba da yaƙin neman zaɓen tazarci a shekara ta 2019 idan Allah ya kai mu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.